لا يقتل مسلم بكافر <coughs> با أكش مسلمي بكافر دنيا kafiri كافر قال أخبرنا إساق قال أنبأنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن أبي جهيفة قال قلت لعلي إيه، نفنا تنبي سيدنا علي nace masa ya amiral mu'minina hal alimta shay'an min alwahyi illa ma fi kitabillahi ta'ala kana da wani masaniya game da wahayi bancin abin da ke cikin alqur'ani qala la wallazi falakal habbata wa bara'an nasaba yace a'a abinda alqur'ani da kuka sani shi muka sani alqur'ani da muka sani shi kowa ya sani babu wani abu daban da yake ya karu ko an kebanci wani daban a'a ما علمه إلا فهما يؤتيه الله الرجل في القرآن <coughs> وما في الصحيفة إذا بنا نزني شيني الله زي في في تؤس بايسي يباسك إكيار فهمت أتكين القرآن رسولا مغانا وكمان وان أبدبا وما في الصحيفة لو كما abin da ke cikin sahifa takaddan nan abin da manzo Allah ya rubuta zan ce me yake cikin sahifa ɗin. qala sai ce abinda ke ciki al-aqlu wa fikakul asir da yanta bayi kwatu bayi in kafirai suka kama su aji a karbo su wala yuktalu muslimun bi mushrikin kada kuma a kashe musulmi da mushriki don ya kashe mushriki ke ko babu fil qawadi bayna walidi wal waladi babin da yazo na kisashi tsakanin da da uban shi uba ya kashe ɗansa sai a kashe shi an yi biyu babu kenan an yi sa an biyu babu kenan ko wanda ya zama sababin ka ba za ka zama sababin rashinsa an fahimta قال أخبرنا جعفر بن عون an Isma'il bin مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال an karbo daga tawus daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tuqamu al-hudud fil masajid ba a tsayar da ba a tsayar da haji a cikin masallaci sai wajen masallaci wala kadu bil waladi ba za a kashe uba don ya kashe ɗansa ba ko da yake suka ce wannan hadisin sanadin shi akwai rauni a ciki babun filkawari qawli bayna al-abd wa sayyidihi babin da ya zo tsakanin kisashi tsakanin bawa da ubangidansa qala na sayyid ibn amir an shuba an qatada an al-hasani an samura an samura bin jundub أن رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم قال Allah منزون alaihi صلى الله عليه وسلم man qatala abdahu qatalnahu duk wanda ya kashe bawansa zamu kashe shi wa man jada'ahu jada'nahu wanda ya yanke masa hanci sai shi ba mu yanke masa hanci to amma suka ce wannan riwaya daga samura magana kan samura bin jundubin magana da katada an samura suka ce akwai magana a ciki ko قال ثم نسي الحسن هذا الحديث wa kana kudu layu talu hurrun bi abdi sai ce sai ya mantuwa a cikin wannan hadisin sai yana fada cewa layu talu hurrun bi abdi ba za a kashe ɗa ba dan ya kashe bawa babu ya ce wani babu liman ya afu an katilihi wa za a yi ma'afuwa in za a yi afuwa wa za a yi ma'afuwa قال أخبرنا أحمد بن عبيد عبيد الله الغداني القراني أو غداني غداني إيه إيه؟ العبداني كو عين كو غير حمداني قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة أبي عمرو عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي برجل yace na zo na halarci wajen manzon Allah lokacin da aka mishi wani mutum alqatil yuqadu fi wanda ya kisa za a yi mishi kisashi an sa mishi nis'a mu janye abinda za sa wuyan mutum ana janyi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولي المقتول sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma mai neman mai bin jinin shi wanda aka masa aka kashe dan uwansa a ta'afu zaka yi afwa qala la yace a'a manzon Allah ce zaka yi afwa yace a'a kowa na da cikakken yanci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana da haƙƙi to kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka faɗi abin da kake so saboda gaskiya ake so ko eh ai mace za ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah nayi zina da gari da ciki sai ce to ki je ki goyon cikin ta je har ki haifi dan ta je ta yi goyon cikin ta haifi dan ta zo ta ce ki je ki shayar da shi har sai kin yaye shi da za ta dawo ta yaye shi ke zo da gurasa ma a hannun yaron tabbas yana cin abinci kenan to ya za a yi matsala ta kai karshe ko an yi mata duk yadda za a yi shi kenan ba yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam qala la fata'khudhu diya yace za ka karbi diya qala la yace a'a qala fataqtuluhu so kake ka kashe shi ki sashi qala na'am yace eh hakkinsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tilasta wa mutane hakki ake ba kowa da yanci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to sa'an nan sai manzon Allah ya kwadaita masa in afauta anhu in kai masa afuwa fa innahu yabu'u bi ismika wa ismi sahibika in kai mishi afuwa to zai ji da laifinka da laifin ɗan uwanka to kaga an kwadaita masa kenan ko qala tafatarakahu sai afuwa din qala fa ana ra'aytuhu yujarru nis'atahu qad afa anhu ya jurru nis'atahu sannan kai shi yana tafiya da abin da ya rataya din ana jan shi da shi yana tafiya ya yi yayi afwa kenan babu at-tashdidu fi qatl an-nafs al-muslima babin da yazo an tsananta a kashe rai musulmi ba shi da kyau ko kadan قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي الكبائر من من الكبائر جمع كبيرة من من ينزل البيت الإشراك بالله شركة الله تمينين شركة ميتيتي شركة يا أكي شركة يشجتك الأيكي to nan ne malamai kowa yake fahimtar abin da yake fahimta an fahimta inda mutane suke ake fahimta kenan ai wannan ai shirka ne wannan ai wannan sai ta yi mutum ya yi aikin mu mushirkai sai daga ce wannan aiki ne na shirka amma ka zartar mishi da hukunci shirki ne ko kafiri ne wannan ba haƙƙinka ba ne eh zaka ce wannan aiki ne na mushrikai ko aiki ne na shirka amma wannan da ya faɗa ko ya yi ɗin ya kafirce ko ya zama mushriki a wannan kuma sai alkali saboda akwai matsaloli da za a duba a yi la'akari da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce ya rasulullah sahaba manzo Allah suna tafiya yace ya rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat su suka faɗa ba komai ya zo ranka sai ka faɗa saboda kana gaban likita ne za a magance maka duk cutar da ka taho da shi manzo Allah zai magance yace subhanallah لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة منين شركة amma wannan manzo Allah bai ce sun yi ridda bana sun yi ridda sai ce su sai ce su sake tuba su sake fadar kalma ba a tabar wata ruwaya da aka ce istatabahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yace subhanallah laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha innaha satatabi'unna sunana man kana qablakum hazwa al-qudzah bil qudzah mafhum abinda suka fada din kalma ce ta shirka amma ba niyyar su shirka ba wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ba niyyar su shirka ba ba su san abinda shi aka gyara musu gyarawa ake yi gyarawa ake yi ko wa uququl walidaini qisaba wa iyaye wa qatlun nafsi da kisan kai shi wa shafu awul yamin al-ghamus yace qatlun nafsi shine yafi bayyana amma shuba yana shakka yace ko qatlun nafs awul yamin al-ghamus abinda yake zahiri shine qatlun nafs babu tashjiri ala man qatala babin da ya zo na tsananin tsawatarwa a kan wanda zai kashe kansa mutum ya kashe kansa me ke hukunci a wajen Allah shi kenan tun da shi ke da kansa Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wannan gangan jiki da ranka da menene amana ne aka baka ba wai naka ba kai ka halicce shi a'a Allah ne ya halitta maka ya baka gurgur sai ka je kai gaggawa ka kashe kanka to shi kenan sai ka ce tun da ai raina ne na kashe shi nan me to za a ji abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي لعن المؤمن كقتله لأنت مؤمن كمن كسى شري كمن كاكا ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا duk wanda ya kashe kansa da wani abu a duniya ko huka ko bindiga ko menene ko dirowa daga sanar fadi ya mutu uzziba bihi yawm alqiyama ranar tashin alqiyama kuma za a yi maka irin azaban da kai kanka duniya ka kashe kanka Allah ya kiyaye قال حدثنا يعلى ابن ibn قال qala الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya dauki wuka ko karfe ko menene ya kashe kansa fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada zai zo ranar tashin alkiyama wannan karfe wuka ne ko menene yana caka ma yana cimma kanshi ciwo ranar har ya shiga wutan jahannama manzo Allah ce khalidan mukhalladan fiha abadan ala tashdid ko wa man qatala nafsahu bi summin aw wanda ya kashe kashi da guba ya dauki guba ya sha dan ya mutu fasammuhu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan ranar lahira zai zo a farfajin alkiyama yana kwankwadan wannan guban har ya shiga wutan jahannama khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin qatala nafsahu wanda ya fado daga dutse ko sama ko bene ko menene ya fadi dan ya kashe kansa wa huwa yataradda fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada ranar lahira zai zo yana ta gangara cikin wutan jahannama yana faduwa khalidan mukhalladan fiha abada wannan duk ake ce da su a nususul wa'id kenan nususul wa'id kenan ko me ake yi a cikin su a ce shi abbasu da zafin su don mutane su guje ma wannan aiki babu babu kamidiyatu min alwarqi babin da yazo na bayanin diya nawa ake biyan diya in za ba da azurfa ko zinariya ko menene nawa ne قال حدثنا محاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال qatala rajulun rajulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kashe wani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam diyatahu 12000 sai manzon Allah ya ce zai bada diya dubu goma sha biyu fa huwa qawluhu ai shine fassarar aya ya billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ce ba su faɗa ba ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أي بأخذهم الدية سبب أن ba su diya an wadatar قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن منزو الله يربط متان اليمن فس إرى فس إرى بينا مسلودية نوني زعبيا وعلى أهل الذهب ألف دينار يتي ما سبي وأن ذا سبي هذا الزينار يقوم ذا سبي ديناري دبو باب كم الدية من الإبل in za a biya diya da rakunma guda za a bayar diyan mutum rai daya قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم من محمد النبي إلى شرهبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل قيل ذي رعين ومعافرة وحمدانا سراقنا القيل شيني sarkin كوي hakimi kenan ko fakana fi kitabihi yana cikin abinda manzo Allah ya rubuta musu yana musu bayani wa anna fi nafsi addiya mi'atu min al-ibli in an kashe mutum za a biya diya rakumma dari rakumi ɗaya kuɗin shi zai kai nawa eh zai kai nawa dubu uku so so dari نعم قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدؤه الدية إن أكا ينكي ممتون هنشي سبايكي آه. za a ba da diya kamila kamar an kashe mutum kenan eh aka yanke mutum hanci ai nuni ya kai matuka kuma kenan ku to za biya diya kamila wa fil lisani addiya in aka kashe harshen ko aka yanke ko aka kashe baya aiki za a biya diya kamila wa fi shafataini addiya dabba guda biyu kuma aka yanke su duka baki daya za a biya diya kamila wa fil a addiya in aka yi masa rutsi ko aka cire masa abin nan imare dan sa ko unsa guda biyu za a biya diya kamala saboda an fitar da shi cikin rayuwa wa fi zakari addiya da zakari ga mana unsaye ne din in an bata su aka cire su saboda nan ne bangaren jin daɗi na mutuntaka daga da shi yake jin daɗi sai aka kashe wannan wajen to me kenan an bar shi da jin daɗin abinci kenan a baka amma jin daɗin rayuwa matarsa ko a babu kenan an kaman an kashe shi ya ai mas kisan tsaiki za za a biya diya kamila wa fi salbi addiya kashin abin nan ya khruju min bayna sulbi wat tara'i a sulbi din in aka fata shi za a biya diya kamila shi ma rayuwa ta lalace Allah ya kiyaye wafil ainaini addiya in aka cire masa idanuwa guda biyu aka zubtsiyaye su ko aka cire ko aka kashe su za a biya diya kamila wafin rijilin wahida nisfu diya in aka karya masa kafa ɗaya aka cire aka raba shi da kafa ɗaya kamar shi ɗaya za a bada rabin diya in an cire guda biyu duka za a bada diya kenan kamila Wafin ma'amuma <coughs> ma'amuma rotse ake mamtun sai kai har cikin kansa thuluthud diyya za biya ɗaya bisa uku na diyya. wa fil ja'ifa ja'ifa shi ma rotsi ake ma mutum a kansa yuqalu juf mm, juftuhu idza asabtu jawfahu hiya ta'anatu nafiza ila jawf abin mutum rotsi har ya shiga cikin kokokansa sulusun diyya kenan za a kasa diyya gida uku sai ba da ɗaya wafil munakkila المنقلة هي الجراحة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها أي مثلا روسي أجي كسر كشنكا أكبر فسا يشي مزا أبادا آه، خمس خمسة أشرة من الإبل za a ba da باب كيف العمل في أخذ بيت الخطئ za a biya jiyan hata kuskure akwai kisan ganganci akwai kuskure kowanne da yadda shari'a ta tsara yadda za a biya قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية من الخطأ أخماسا ya ce in kisan aka kashe mutum kuskure a hamasun kenan bintu labuni biyar wannan biyar wannan biyar wannan biyar wannan har a cika Babu kisasi bayna al-abidi babin da zo in kisasi tsakanin bayi bawa da bawa bawa ya kashe bawa قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن إمران بن حسين أن عبدا لأناس فقراء قطع يد غلام لأناس أغنياء bawa ne ya je ya je ma dan mawadata ta'addanci fa ata ahlu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka zo suka ce ya rasulullah innahu liqunasin fuqara ai masu gidan shi wayanda suke mallakarsa talakawa ne فلم يجعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقال إسناده حسن babin fidiyatil asabe in ya iska ce bai sa mishi ba ba shi da yadda zai yi ba shi da abin da zai bayar ko malamai su yi magana akan wannan matsalar. babin da ya zo na diyan iyatsu ko wannan duk gasu nan ana kallo guda biyar ko da babban yatsa da mai tsir nuni da tsakiya da wannan da wannan duk to mm, akwai bambanci a tsakanin diyan su ko kowace yatsa sunanta yatsa قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن غالب عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al asabi'u sawa'un <coughs> <coughs> ya su duk ɗaya suke duk wacce aka taba diyar da za a bayar shine in an taba wancan ma haka za a bayar Kala fakultu ashirin ashirin kala na'am kowace diya daya za a da rakumi guda goma قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال haza wa haza sawa'un wa qala bi khinsarihi wa ibhamihi manzo Allah ce al ibham wal khinsar da wannan da wannan duk ɗaya ne karamar yar da manu duk al ibham babban da karamar yasa duk da muhimmanci su ɗaya ne wacce ce tafi muhimmanci eh babbar ko eh babban ba a ah, ba manuniya ba ne babban wannan karamar za a iya tsinke ta mutum yana tafiyar da rayuwarsa munin ba shi da yawa amma wannan babban an tsinke ta muni eh komai ya rikici kenan ya قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري قال حدثني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل yatsan قد أكر يا مكزا بعد a ba da rakuma guda goma kowace yatsa ɗaya rakumi ai an gani ko ana kare ma dan adam yancinsa ne da mutuncinsa da rayuwarsa me yawa to matsala ce da take bukatar dirasa eh sawa'an ana karban diya ba a karban diya abinda ake nufi za ka karbi diyan nan akan tsarin musulunci abinda manzon Allah ya faɗa amma in ba haka ba duk abinda za ku yi na rayuwar sai albarka ta fita ciki sai Allah ya cire albarka a ciki in Allah ya cire albarka a ciki to shine ka ga kowa bai san ba shi da manufa yana neman mulki ne don mulki yana neman kuɗi ne don ya tara kuɗi yana neman kaza kaza ne don kaza yana neman mace ce ya aura saboda me saboda kyanta shi yasa har abada ba zai taba wadatuwa ba har abada ba zai taba wadatuwa ba saboda me saboda in kyanta kake so to kamata yayi in ka fita gida har ka je ka dawo ba za ka ga mace da ta yi kyanta ba to she ka samu nasuwa an fahimta yi eh? in ba haka ba yadda za a yi a zauna lafiya malamai da suka kasa so da ilimin shi suka sa shi gida uku al al'idrak ko? walwujdan wannuzu ina mana al al'idrak ka ga abu mai kyau shi ne al al'idrak don na ga motar kyakkyawa mota mai kyau na ji daɗin ganin kyan motar shari'a sai ta ce na yi laifi don na ga ƙasa riga mai kyau na ji daɗin kyau rigar sai shari'a ta ce na yi laifi don lambun kana da kyau to idrak da wujidani ɗin da nazo abubuwa ne suna haɗe da juna suke rabuwa da ba sa rabuwa suna da alaka mai ƙwari da kyar ake samun fita lafiya a ciki an fahimta duk abin da za ka gani ka ga kyau shi ba wanda ya hana ka sai matsala kwaya ɗaya in ga motar kana da kyau na ji daɗin kyau shi na zo na ɗora hannu zan ɗauka shi shari'a ta ce ka ɗora hannu a kan haƙƙin wani ina shari'a ke aiki farko ko tsakiya ko ƙarshe ƙarshe amaliyya nuzu'iyya sai matsala ɗaya matsala ɗaya shi ne matsalar mace shari'a ta yi aiki tun farkon wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihi aka ce kada ka yi idraku balle a zo balle a zo karshe saboda me saboda a hutar sheka kada ka ganta balle ta yi ma kyau balle ka je amaliya nuzu'iyya in ka ganta ta yi ma kyau ba yadda za a yi ka cire kyau a ranka ko ka kawo da kanka ka ce eh kai baka ji daɗin ganin kyauta ba da zarar ka ganta ka ji daɗin ganin kyauta sai zuciyarka ta saka maka matsala ta karshe nuzu amaliya nuzu'iyya yaya zan yi samu wannan matar ko ta wace hali a nan kana tsakanin abubuwa guda biyu ko ka je ka biya bukatarka ta hanya mara kyau ka halaka ka halakar Koko, ko a'a ka fi karfin zuciyarka ka ce kai ba za ka yi ba to ka sami matsala kenan cikin zuciyarka kuna ta kokuwa saboda akwai jini a jikinka akwai jijiya a jikinka ka yi tunanai haka gaji sai ka fara jin haushin to wannan matan wane ne mijinta eh, ka ka ka kama jin haushin su ke an fahimta al-idrak wal wujdan wan nuzur duk abinda zaka gani al-idrak din da ɗin din shari'a ba ruwanta kai kai kallo amma da aka kai wajen mace sai aka ce tun daga farko kada ka kalle ta balle ta yi maka kyau balle zuciyarka ta riya ma ga abin da kake bukata game da ita da ka kai wannan matsalar kana tsakanin ɗayan abu biyu ko ka je ka biya bukatar ka ta hanya marasa kyau ka halaka ka halakar ko ka ce za ka yi karfin hali ba za ka yi wannan abin ba da kuma ka sawo ma kanka fitina rigima a cikin kanka da kokolwarka da zuciyarka kana to duk sa'al da ya zama na za ka yi aure ne don rufin asiri don biyar bukata duk matan da ka aura kyakkyawa ce kuma za ta wadatar da kai ba za ka taba gajiya da ita ba za ta yi ma kyau ba manzo Allah kuma ba wanda zai ce shi aini na fikar manzo Allah na zo ne wata mata ta zo ta wuce sai tashi ya shiga ina ya shiga gida matarsa ta ce muna zaune da mata shi suka tashi sai manzo Allah ya fito ya sake dawowa yayi wanka ya ce to haka haka al'amarin yake mace in ta gabato tana zuwa shi shi zai sa mata kyau ko ba ta kai matanka kyau ba sai ka tafi matanka kyau manzo Allah ce duk wanda ya ga haka sai ya shiga wajen matarsa saboda duk abin da wancan ke da shi matakka tana da shi tarbiyya wa kenan nabawiyya to sai kai ya zamana sai rayuwar ta zo ta zamana duk sa'an da ka fita ka kama ganin su kenan hakka je ka dawo yaushe zaka huta yaushe zaka samu zaman lafiya yaushe zaka ga darajar matarka yaushe yaushe yaushe yaushe wannan duk suna da wahala suka ce wannan abubuwan suna hade da juna ne da wahala su rabu al wani wal wujdan wan an fahimci wannan matsala sosai to shi yasa kullum ake cikin wahala mace za ka ga ta kyakkyawa ka je ka auro ta da ta zo wata biyu wata uku kana fita kuma sai ga wata wacce ta fita kyau ba wai ainihin ta fi sai ta yi ta fita kyau ne ko ko ainihin ba wai ta fita kyau bane shedan ne yake rufa mata wannan kyau da kake gani ba kyau bane jabu ne wani an fahimta manzo Allah ya bayani a kan haka ko to sai ya zamana yanzu duk inda zaka kalla me zaka gani kyawawa ko marasa kyau yaya suke da jikinsu duk fitinan jikinsu suna fitarwa ne To wane ne kai zaka ce kai zaka iya fin karfin tabi'ar jikinka to shi yasa kullum ake cikin rashin jin daɗi kullum kana yaki ne da kanka da zuciyarka ga jini a jikinka ga jijiya a jikinka ba zan yi ba eh ba za ka yi ba saboda kana son ka kare addininka to amma tabi'arka da Allah halicce ka kai za ta wahal da kai kai ta tunane ka kasa bacci kai ta menene da menene gobe haka jibi haka gata haka wannan ya da ka je kawo kyakkyawa din sai shedan ya ta nuna maka waɗansu ga sanin tana da kyau ga ta tana da kaza ga ta tana da kaza tunda matar ta ba cikin aljanna aka je aka ɗauko maka ita ba kuma anguwansu aka ɗauko ta da irin tarbiyyarsu. sai ka kana ganin kurakuranta kurakuran da kai ma kana da irinsu. amma kai ba ka ganin naka to shi yasa kullum ake samun wahalhalu to shi shari'a ta ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم سيسمي ذلك أزكى لهم وأطهر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فروجهن باقى بل إباه تورنا حكم الشرعة أبدنا تو ألوك تشن أنا سام داما والنشيسا ما تتزم قول أو جنس ما تستافق واكي ودون تافق nan yake samun biyan bukatunsa nan yake ganin kyau nan ake masa abinci nan ake masa komai to shi yasa mace tana da daraja to amma yanzu kan titi duk abin da mutum ke so ya gani game da mace gashi nan yana kallo tana tafiya ko cikin talabijin ko cikin kan waya ko akan titi ko akan menene da menene idan Allah ya za a yi mutane su zama zaman lafiya ya za a yi su daraja aure ya za a yi su ga darajar matan da suke da su yana da wahala zai yi amma yana da wahala shi sa da'iman kwakwalwarka take aiki take wahala tana wahal da kai dimmal saboda tabi'an dan adam ne ido yana so ya ga abu mai kyau harshe yana so ya me ya ji abu mai zaki kunne yana so ya ji mai zaki ba haka bane ba wannan tabi'a ce ta dan adam to kuma kullun cikin kalle kalle kake yaushe zaka zauna lafiya tana shigowa gida matarka ce kuka fita lafiya kuka rabu lafiya tana jiran ka zo ga abinci ga komai kana ganin kana ganin ta sai ka ji me sai ka ji haushi sai ka ji ba daɗi saboda me ka gama kallo a waje waye ce ba haka yake eh? to matsalolin da ke kawo tashin hankali a cikin rayuwa kenan sai an bi shari'a ana tafiya akan doron shari'a to sai ka ga bin doron shari'a din sai Allah ya saka albarka a cikin rayuwa sai ka ga abubuwa suna da sauki a cikin ranka a magananka a majiyanka a menene da menene ko mace ko kauye ka je ka dauko in dai sunanta mace tana da daraja mace sunanta mace tana da daraja duk darajanka duk kudinka ka gina gidan gwal ba shi kenan ba ba mace a ciki sai kai kadai sai a ce me ba kowa ko horo ba haka bane ba ya zama abin ban tsoro kenan to ka gani mace za ta wuce ce a wannan gidan maza ne karki shiga amma ko ƙauye ka je ka dauko 'yan ƙauye karshen talauci kenan ko menene aka zo aka yi guda aka saka ta mata aure ke ciki me za a ce talaka ke ciki mummuna ke ciki wacce daga kasuwar da da makure aka dauko ta sai ce a mace matan aure ke ciki kaga ta kara maka daraja ke darajar da baka da baka da ita da ta kara maka to yanzu rayuwar gashi yadda ta zama kenan ko ya za a dawo da rayuwar kan hanya ta fita kan set ta fita kan hayyacinta babu rayuwar ta fita kan network ya za a yi sai a hankali ya za a yi kowa sai ya kokari ya gyara da kansa ya zai ya gyara da kansa rayuwa haɗe take da juna ya zai ya gyara da kansa ya ce me shi zai gyara na ƙarshe to mai gyara mutanen farko eh, eh? da abinda hanyar da za a kamo a tafiya shi ne duk wani basaraki wani sarki a kasan arewa a koma da shi a tuna masa wannan kujerar da kake zaune kanta mai imanin zamanka a kanta don ka fi wakil kyau don ka hau mota mai tsada don ka yi ta sa kaya masu tsada don ka yi ta cin abinci masu zaki masu kudu don ka yi ta samun kudi a'a sai da aka yi jihadi aka don kana zaune kan kujerar mulki sarauta ba ya nuna cewa komai ya halatta gare ka ba muhammadu bello ba sarki ba ne ba amma ka tambale ta ce Muhammadu Bello ba nonon da za a dama ma fara ce ka tambale ya babu nono a sha da ruwa a fara haka a gani in babu nono a sha da ruwa sai a nuna masa mai martaba sarki aikin da ke kanka shi ne fahada an gyara fada an kawata da kujen kullum za sarki zai fito ya zauna ana jiran talakawa su zo su yi koken abin da ke wahal da su a cikin gari an kwace gonan wannan an kwace gidan wannan an zalunci wannan an yi kaza talaka ba ɗin, inda zai yi ba ta iyawa to sarki ne gatanki sarki ne gatanka shi ne zai ɗau matsalar ya kai kotu ko ya kai gwamna ko ya kai inda za a yi a tsirar da wannan matar guda ɗaya da aka rena da ita ake ganin ai ba komai ba ne ba komai ba ne wallahi shi ya ja wannan masifu da kuke gani kowa kana neman mulki sarauta ka samu kuma kana cikin wahala kana neman kujeran gwamnati ga hau kuma kana cikin wahala saboda ne saboda aikin da aka sa ka kai ba shi kake yi ba ka je ne kana jin daɗi daga kai sai matanka da ƴaƴanka ku ne za ku ji daɗi ba abin da zai kai a gare ku wannan abin da kake yi ba kan dokar shi ba kan doron shari'a ba ce kuma Allah yana kallon ka shi Allah ya gallace ka sha wahala kai ma ka samu abin da kake so kuma kana shan wahala da babu gairi babu sababu halifa alkali yana zaune talaka ta zaune ta ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sakan ɗaya me yace mata yace haza awanu salatil asr fansarif wa ahdir al khasm fi al yawm alladhi a'idu al majlis as-sabt in yuqda julus lana nunsifki minhu wa illa fal majlis al ahad kaga yanzu lokacin sallar la'asar ya kai ki je gida gobe ki taho da wanda yake zalunta gobe asabar in ba mu zauna asabar ba lahadi za mu zauna kowane ne sai ai mishi an nuna mishi ai shari'a na sama da kai alkali ai eh, shari'a na sama da kai kowane ne mace ɗaya aka zalunce ta a moriya ta ce wa mu'tasima daga inda take nesa ne sai Allah ya ɗauki muryan ya je kai a kunnen mu'tasim sai tashi daga bacci ya share bacci wata mace ɗaya za a cuce ta sai an je an kwato mata hakkinta eh aka tara bataliya da manyan malamai malaman hadisi malaman fi duk suna ci don me muna zaune za je a cuci wata musulma guda ɗaya sai da aka je shi ne gazwat amoriya aka je aka yaki aka kwato ta aka kwace mata hakkinta sarki kenan gwamna kuma a faɗa mishi fadan gidan gwamna ba waje ne da aka yi don a ji daɗi kawai ba a'a ana zuwa ne a zauna fada talakawan gari me suke ciki ne waye kwanan yunwa wa aka cuta wa aka zalunta wa aka kwace ma gida wa aka kwace ma gonarsa don an kai shi ba kauye ne ba gidaje ne wa aka yi kaza wa aka tilasta ba gwamna shine gatan shi da zai kwato masa hakkin shi kawo mishi wallahi in ba haka aka yi ba gwamna kan shi ya shiga wahala kenan har ran da zai je hadu da Allah sarki ya shiga wahala kenan har ran da zai je hadu da Allah ba za a taba fahimta juna ba wanda zai ji daɗin rayuwa kaga mutane suna kuka an kwace mata gida an ko rusa musu an kwace musu fili an nemi masu gata an ba su yaushe za gwamna gwamnati ba ta da iko ta kwace filin wani ta ba wani fa inda gwamnati take da iko shine za a karbe gidanku ko filinku ko wani saboda za a yi masallaci za a yi makaranta za a yi kasuwa duk abin da ke ya shafi al'umma baki daya da izininka sai a je a musanya maka waje-waje wanda bai gaza wannan daraja ba amma a ce gwamnati ke da komai ta yi gwamnati ke da komai gwamnati ke da filaye duka baki daya ana tafiyar da wannan dan Allah an samu kwanciyar hankali duk sa'an da aka kirkiro da wani abu wallahi sai an shiga wahala sama da abin da ake ciki da masu sanin tattalin arziki masu kwarewa cikin kaza a je a kirkiro da a je a kawo a za ci kuna zaune a ce shi za ta biyan tax kuna samun kuɗi da kuka dora mutane tax ana karba kuma ana kara shiga talauci duk sa'an da ka bude wannan kofa sai Allah ya buda ma kofofi guda dubu na talauci ka kowa talauci ba dabarar da za ka yi ka fita sai ka bi Allah ka bi Allah ba in aka ce bin Allah ba shine shikenan eh, sai masu addini shikenan sai masallaci masu karatu fikihu ba a'a ko sarki ko gwamna sai ya bi Allah a cikin masarautarsa da a cikin ofishin gwamna insa waɗanda suka yi ma tsarin da zaka bi din nan mai girma gwamna ba su suka halice ka ba ba su suka halici bayin Allah ba a matsayinka na musulmi kana da dokoki da aka ɗora maka wannan hayaniya aka ce rayuwa ta fita kan seti kan tsari to haka take tafiya kowa a rude kowa za ka tsayar da shi ka tambaye shi yana cikin tsoro a firgice da za ka tambaye shi tsakanin shi da Allah me yake tsoratar da kai me yake firgita ka wallahi bai sani ba manzo Allah ce zai waye gari mutum zai kashe mutum bai ma san don me na kashe shi wanda aka kashe bai san tumi na aka kashe shi ba haka bane ba to sai an dawo sarki ya san fadar nan da ake yi me ake zama ana yi aka yi aka kafa fadar muhammadu bello ya zauna fada ai sun shi usman bin mudi ya zauna fada ai ko me suka yi wani sarki ya taba binciko abin da suka yi wani sarki ya taba binciko me yake wajibi a shi an zauna fada shi dai a yi ma zaman tahiya abin da ake zuwa aiki nan wallahi tallahi ba za ka samu kwanciyar hankali ba kowa ne da kai kafi kowa tara kuɗi sai kafi kowa kuma tara wahala da bakin ciki da takaici yana faruwa ko ba faruwa yana faruwa yakan faru ko yana faruwa to daga na zama sarki kuma ba bukatu na gaji gidanmu ba ba daga kudi da mene ga mulki ina mallakan kowa ba shikenan me zai hana jin daɗi wallahi sai ka kwanta ka kasa bacci kai da bacci har abada sai ka sha magani lokaci ya cikin eh minti daya biyar shi yasa in ana son a dawo sai a duba waɗanda magabata da ya aka yi suka tafiyar da rayuwa masu kudin dafa ba sun fi masu kudin yanzu ba ne abinda suke samu yanzu ya fi Yi ne ɗaya ko sati ɗaya abinda za su tara cikin dukiyarsu ya fi abinda manyan mutane suka tara iya rayuwarsu amma wancan akwai rufin asiri haka za a rayu har a gama rayuwar cikin rufin asiri saboda cewa suke Allah ya rufa mana asiri yanzu kuma da kai da shi da wani ne Allah ya ba mu kuɗi sai a tara kuɗin masu yawa amma ba a rufin asiri ba kwanciyar hankali ba jin daɗin rayuwa da kai da shi da ni da ita da wane ne kowa a ruɗe ki wa ran nasa su kara wa mahum bi wa lakin na azaballahi shadid ana tafiya ana tafiya wane ya mutu yau gobe wane ya mutu jibi wane ya mutu gata wane ya mutu ana majalisa za a mutu ana sanata za a mutu ana gwamna za a mutu ana duk abin da ake ji da shi ana yi za a mutu kana mutuwa din nan kuma wani abu daban zaka je ka tarar ba zaka je da ka tarar da wani abu daban ko ba ka da yadda za ka yi da shi ka gama rayuwa ka gama yawo kenan ka gama halaka kenan Allah kiyaye Allahu ma bina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم